Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kana sauran tashoshin FM da suka hada da rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download, da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yadda matsalan kuɗin shiga a wasu kasashe masu tasowa ya haifar da bullo da wasu hanyoyi na inganta wannan al'amari. Sai shirin Usman Ahmed Kabara na nakasa ba kasawa ba sai kuma labaran da suka ɗauke hankalin jaridun Ghana. Kana akwai mu da nasiha daga Kur'ani mai tsarki. Sannan akwai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. shugaban hukumar laƙin asiri na amurka john brennan wato cia ya ce harin kunar baƙin wake da mutane uku suka kai a tashar jirgin sama na istanbul a turkiyya akwai alamu tabbatattu cewa rashin imanin aikin isis ne daga nan ya gargaɗin cewa ƙungiyar 'yan ta'adda za ta yi ƙoƙarin kai irin wannan hari a nan amurka idan ka dubi abin da ya faru a tashar jirgin sama na turkiya waɗannan farmaloli da nakiyoyi na ƙunar bakin wake ne ba shi da wani wahalar haɗawa brennan ya faɗa lokacin da yake magana da sashen labarai na kamfanin yahoo zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai wannan harin amma hukumomi a turkiyya tuni suke zargin ƙungiyar ta 'yan ta'adda mutane 42 ne suka halaka wasu mai tanda 39 kuma suka jikkata lokacin da yan kunan bakin wakin uku suka bude wuta da manyan bindigogi sannan daga bisani kuma suka tarwatsa kansu shugabannin amurka kanada da mexico da kafar lafazi sun yi watsi da guguwar shingen kasuwanni da hana cuɗanya da kasuwanni tsakanin kasashen duniya shugabannin sun bayyana hakan ne a jiya laraba a wani taron koli da shugabannin kasashen da suke arewacin nahiyar amurka suka yi a birnin ottawa na canada shugaban amurka barack obama da prime minister canada justin trudeau da shugaban mexico enrique pena nieto sun yaba da irin nasarori da irin cinikayya da kasashen uku suka kulla shekaru 22 da suka wuce da ake kira nafta a daidai lokacin da ake da ake suka irin wannan yarjejeniyoyi na ƙasa da kasa a amurka da kuma turai kasashen uku su ne suka samar da kashi 27 cikin 100 na harkokin kasuwanci a faɗin duniya da suke amsa tambaya a wani taro da manema labarai da shugabannin uku suka yi kan ko sun damu da irin maganganun da donald trump yake yi game da bakin haure da shinge kasuwa prime minister canada da shugaban mexico pena duk suka ce za su mutunta duk shawaran da amurkawa suka yanke akan wanda zai yi musu jagora duk da haka sun bayyana goyon bayan su kan ci gaba da gudanar da cinikayya ba tare da tsangwama ba jiya laraba ne aka tuhumi wani dan kasar birtaniya kan zargin mallakar makamai bayan da jaman tsaro suka ce ya yi yunkurin kashe ɗan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump a farkon watan nan a wani gangami da aka yi a birnin las vegas masu taya masu gabatar da kara a gaban kotu tabbatar da tuhuma da ake kira grand jury da turanci sun tuhumi michael sanford dan shekaru 20 da haihuwa da zarge-zarge biyu na ɗaya cewa shi yana amurka ne ba bisa ka'ida ba na biyu kuma ya mallaki makami da hanawa ko kuma kassar tafiyar da harkokin gwamnati ana iya yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 30 a gidan fursuna amma ba a tume shi da kisa ko makarkashiyar aikata kisan kai ba sanford wadda ya tattaki daga jihar california zuwa las vegas ya kuma yi kokarin zare bindigar wani dan sanda da ke samar da tsaro a wajen gangamin na siyasa ya ce ya je ne da zimmar kashe donald trump kuma idan ma bai samu nasara a las vegas ba yana da wani shiri na sake kokarin aikata hakan a jihar arizona akwai rahotanni sanford ba shi da koshin lafiya ta wasu fuskoki tun labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a angola jiya laraba kotun kolin kasar ta ba da umarnin a wa wasu 'yan gwagwarmayan siyasa su goma sha shida saki mai sharaɗi wanda suke gidan fursuna watanni uku da suka wuce a bara dai ne aka ɗaure matasan masu gwagwarmaya da aka fi sani da ƙungiyar luwanda masu karatu akan zargin shirya makarkashin hamɓar gwamnatin shugaba eduardo dos santos sha biyar daga cikin 'yan gwagwarmayar an kama su sun sannan aka tsare su bayan suka halarci taron ƙungiyarsu a cikin watan yunin bara a lokacin da aka kama su 'yan gwagwarmaya suka ce sun taru ne domin su yi nazari kan wani littafi da wani masanin falsafa na amurka na amurka jan sharp ya rubuta kan dabarun tada kayar baya ba tare da tanzoma ba an yanke musu hukuncin daurin shekaru da suka kama daga biyu zuwa shekaru takwas da rabi sakin nasu ya zo da 'yan gwagwarmayar siyasa da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da mamaki saboda sun sun jima suna sukar gwamnatin kasar angola saboda irin matakai da take dauka kan masu zanga-zanga kyamar gwamnati cikin lumana da kuma 'yancin magana yau alhamis aka yi bikin rantsar da sabon shugaban kasar philippines rodrigo duterte a zaman shugaban kasar philippines na goma sha shida an yi bikin ne a manila babban birnin kasar ba tare da gungun jama'a da bukukuwa da ke tattare da fara aikin shugabannin kasar ba ba kamar sauran shugabannin kasar da suka wuce ba shugaba duterte bai yi rantsuwar kama aikin a bainar jama'a ba ya sha sukar irin rayuwar jin daɗi da annashuwa da masu riƙe da irin wannan mukami suke yi a baya yana mai cewa zai ci gaba da zirga-zirga cikin motarsa ta akori kura maimakon motocin alfarma da aka yi wa shirin hana albarusai ratsa su irin waɗannan motoci cikin alƙawura da ya yi shugaba duterte ya yi alwashin zai kakkaɓe ƙasar daga dukkan miyagun mutane a cikin wata shida da farko da kama aiki ko da shike yan kasar da dama suna marhabin lale daga wannan kuduri da shugaban nasu yayi kungiyoyin kare hakkin bil'adama fadin duniya suna bayyana damuwa matakin da shugaba Duterte yake shirin dauka zai iya janyo kama mutane ba dalili da kisa da kuma keta yancin bil'adama labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka sakamakon matsalar raguwar kuɗaɗen shiga ya sa wasu kasashen duniya ciki har da kasashe masu tasowa bullo da wasu dabarun samun ƙarin kuɗin shiga ciki ko har da jamhuriyar nijar abinda hakan ya jawo tada jijin wuya tsakanin 'yan kasuwan ƙasar da jami'an kwastam ga dai wakilin sashen hausa ta abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton wannan sabon tsari na binciken kayan 'yan kasuwa ya biyo bayan umarnin da ma'aikatan na duwan suka samu daga magabatansu kamar yadda kanal abdullahi buhari inspector na ma'aikatar duwan ta nan da magaran ya shaida mayagun kwayoyi da wasu kaya na illa suna shigowa gwamnati jiha ya ce a sauke kaya bayan wannan rana an yi kwamfokin mai an ka ba mu uziri guda an ce kaya masu kwamfowa, kaya dai duka na duwan in sun zo sai an sabki a lissawa ne muke ce ma duwan ekor eh, a ka'ide komi cikin mota wanga a guda guda to wannan abun su kuma shine tun da mun ka hito da wannan abun da mun ka dawo da reunion na mai mun ka kira 'yan kasuwa mun ka gaya musu su kuma sun ka ce ba su iya sarki kenan yanzu mu duka muna kallon juna ne shi kuwa a nashi waje alhaji zaki dan kwamba shugaban 'yan kwamba masu kawo kayan 'yan kasuwa daga najeriya kiraye da a yi musu sassauci saboda abu ne da ba su saba da shi ba a an ce ekwar integral komi a yi mishi falle-falle wani ne zai iya a Nijar tun da Allah ya taba an taba yi a yanzu za zo a ce za a yi. Duwan su tausaya mana su tausaya kansu wannan ba mu ki ba reset ake nema an lalata harka a ƙara kuɗi a taimaka mana wannan tsadar rayuwa azumi ne. kayan za ka ce a yi eko ɗan kayan da ake saida shi jika uku sai ya koma jika shiddan aka ce a za yi normal wa zai ɗauka talaka yana da. kowane sulhu ne za su yi tsakaninsu da 'yan kasuwar. sulhu guda ne su lahaninsu guda ne da ba su sarki yau in an ce an ce mu ga abin da mun ka lissawa ko amma a sabki a ga abin da ke ciki in mun lissawa mun ka gani muna iya dibin abin da za mu rangumta musu amma ba abin da ran suke so ba su wadda ran suke so suke son a musu shi kuma bai yiwa zaman aiki mu ma ƙasa ta kawo ƙasa ga in babu kuɗi cikin tsanani muke yanzu kuɗi a babu kowa ya san cikin ƙasa ga babu kuɗi shine har yasa sa ya kira mu ya tara mu ya ce gwamnatin mu tana son kuɗi ga ka'idodin da an ka aza cewar zaki dan kwamba kayan nan dai ba nasu bane ba kuma sun ki saukewa bane mu bakin sabkiya muka kuma ba da muna lahi muka ki sabkiya ba wallahi sabkiya yanzu ma a zo a sabkiya amma da aka ce ne gaba ɗaya sai an rubuta mana kaya ba ma iya ba dauka al'amari irin wannan yana buƙatar waye kai ko su ma'aikatan na gidan duwan suna yin irin wannan waye kai wa 'yan kasuwa duk da an aiko abu sai mun kira 'yan kasuwa mun fa'intar da su mun kwatanta musu yau su riba suke dibi yau duk wanda ke so duk wanda ke sana'a da ya ci riba yake ta tamara abari sashen hausa na murya amurka daga da magana a jamhuriyar nijar. to ma'adala an gaishe ki tamar kafin mu ci gaba a girgije da wannan tunai. Kwa ija To mun gode marigayi dan kwaro. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma ga kuma mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon ina tare da wani bawan Allah daga jihar Katsina wanda za ku ji sunansa a bakinsa sai dai kafin ya kai ga faɗa muku daga inda ya fito zan jaddada muku domin ku riƙe suna. Sunan ƙungiyarsu a jihar ta Katsina katsina blind intellectual club wanda a cikin hiranmu zai faɗa mana aikin da suke yi a wannan ƙungiya? sunana ibrahim sale daga nan katsina an haife na alif ɗari tara tamanin da takwas a garin katsina a wata unguwa da ake tsohuwar kasuwa na fara makaranta a alif tara da tisin da biyar a nan Men's school for the blind so sannan kuma na yi gama a 2001 da shekara ta 2001 Senate proceeding uh, government based secondary school wanda ita ma close to ita government conference line ne. To nan ma dai na fara 2001 2007. So sai dan dan zannan dan samu relief ban ta karatu ba sai wajen dubu da goma sha biyu sannan na ci gaba da NCE ita nan Federal College of Education. So na gama dai a ƙarshen dubu biyu da goma sha biyar. Ta dan still now ma jiran result nawa. Amma ina nan ina teaching a government school for the blind as a part-time teacher. wato kana ɗan koyar da su haka kafin sakamako ya fito. Wace irin larura kake da ita? Eh, ni ina da lalura ta rashin gani. A Katsina Blind Intellectual Club nan. Menene yake kunshe da wannan club din? Nan ce Katsina Blind Intellectual Club ana nufin kungiya ta masu lalura na rashin gani masu hazaka amma. Mhm. menene dalilin kafa ta me kuke son ku cimma eh, yanzu da nan gaba ita wannan kungiya an yi forming ɗinta ne a 2008 to amma dai ta fara kamshinin ba sai 2010 mm, ta fara aiki sosai da sosai an yi fomin ɗinta a 2008 under the leadership of malam nasir daura as a president oh shine ah, jagoran farko kenan Eh, mm. to sai kuma kaman general secretary ni mai magana ibrahim Sali. Mm. da kuma financial secretary akwai khalid ismail so in na zanna dai zan iya kamishinin din mutane kila eh. ya na time abin da nake so yau mu wa. Mm. already ma mun fara mai to me kuke son ku ma wanda dai mu muna son hana rage da kamar yaran masu yara a kan titi kuma actually mun fara kodin success. Nasara eh. O oh, kuna son ku hana barace-baracen ne? Ya eh, muna son duk don mu yanzu kungiyar mu tana aiki hand in hand. Hmm. Aikin da take yi. Eh, ka faɗa da ka faɗa. Duk inda suke yawwa ka faɗa da ka faɗa. Mhm. Muna zaƙo lura duk inda suke insha Allah mu zo mu enrollment ɗinsu a makaranta domin su ma su samu ilimi. Eh. Kamar yadda mu muka samu ma ilimi mm. yanzu idan da a ce kana katsina idan ka je makarantar mu zan kama yaro san karami wanda za ku zanna ku turanci minti goma eh kaga cikin yadda Allah mu muke in sha nasara mm. muna bi kwararo kwararo wa. muna yakulu yaran mu zo mu saka makaranta domin wa'ansu in ba haka aka rika ku yaran ba ana sasa makaranta to kawai iyayen za su yi amfani da su ne suna zuwa barata barata suna kawo musu suna samu mutane da kuɗi suna amfani da su amma kila iyayen ba su mara musu baya ba sai kaga kuma da abin ya zama bugun ganga da lauje abin da ke faruwa ka daga na farko muna sensitization na su iyayen kansu oh to wayar musu da kai yamma muna wayar musu da kai cewa hmm. yanzu fa sai da ilimi kwata-kwata idan zaka abin nan ko mari za ka yanzu dole sai da ilimi idan ma mutum kamar misali ko iyayen ba za ba su da halin irin sponsorin nashi eh. makaranta ɗaukar nauyin Da domin mm. muna iya abin da ɗinsu ne sponsorin nashi ne rolin ɗin shi a makaranta ya fara to ai to ku kuna da hanyar samun kuɗin shiga ne kungiyar wallahi hanyar samun kuɗin shiga muke ɗan tara kuɗi duk wata muna dan mm. ana dan realizing din wani abu a dan tara eh wato me zuciya ake gaya biki <laughs> <laughs> mm. yawwa To, to abin da nake son tambaye ka na ji me yasa faru da kungiyar da kuma irin abin da take yi wanda kuma ba karamin kokari bane sosai a kai a bangaren ka a matsayin ka na kai kai kanka Ibrahim menene abin da ya tsaya ma a wuya wanda kila da kana karami ko zuwa yanzu wanda ya ki fita a ranka wanda ya sa kai tunanin cewa duk wani mai larura irin taku sai ka tabbatar da cewa ya samu ya kai labari a to ai yanzu misali Mm. kaga dai ni gaskiya dama can sadda yana karami ni gaskiya ina da zil na gana su ne irin mm. boko ko ba gaskiya ba haka yawwa so ina da wannan gudi gaskiya eh. because gaskiya ni ina ga matan ina aji uku na firamare a na harajin turanci ake ido na gaban matan gwamna mace magana da ita eh. a turanci eh, wannan ne encouraging nawa mm. ya sa ni muka yi wannan muka yi fomin din wannan ma kungiyar ta eh. Kaduna na Intellectual Club saboda a samu irin da yawa <laughs> yawa hmm. in zan dan maido ka bayar Allah ko da ke dai eh mai maido eh mun yi kamar muna suna son gama recording success din da muka yi da dan yawa eh yanzu muna organizing din kamar debate da kuma quiz hmm, wato wato irin gasa yawwa mm. yawwa da muna organizing din wa'annan abubuwan da irin mukabala din nan dan naji ka ce da debate kuma ko yawwa debate da irin mm. mukabala mm. da kuma tsakanin Allah ya yara suna performing better eh yanda ya kamata mm-hmm. eh, eh to eh, yawwa ina jin ka eh, na gane to yanzu misali na ji dalili yanzu a najeriya mu je mu kalli bangaren gwamnati yaya gwamnati take kallon mutanen da suke da bukata ta musamman saboda kasan sunan shirin mu kenan na kasa ba kasawa ba amma a duk da sunan shi kenan saboda haka mutane suka fi sani amma kullum abin da nake cewa shine mutane ne masu bukata ta musamman kamar yadda kasashen tura suke faɗa ba wanda zai kalli makaho a titi kawai ya ce mashi makaho ne kai a nan kasashen ba wanda zai kalli wani kuturu ya ce kai kuturu ne ko ya kalli gurgu ya ce kai gurgun nan ai ya zama babban laifi ai ya zama masa tashin hankali wanda ya wannan sai dai ka san cewa yana da bukata ta musamman da yake bukata a taimake shi gwamnati tana taimakon masu bukata ta musamman a Najeriya ko ko akwai sauran rina aka ba To, yanzu dai kwanan nan ke da Allah hawan mulkin President Buhari yana ga yana da ya hayi shi ya yi naɗa SK a kan physically challenge. Mm, ya ba Dr. Ankali. Yawwa yawa Dr. Ankali kwaraka. Da mm. kuma ni a jihar ta ta Katsina mm. muna da SA na physically challenge. To sai dai abin da zan kara jan gwamnati, hankalin gwamnati da kuma wealthy individuals. Masu kuɗi. Ah, yawwa mm. da Allah kamar mu yanzu wannan abin da muka kafa nan wannan kungiyoyin kan wannan club club na taimakon juna mm. yawwa so ya kamata su sako hannun su cike domin wannan ba karamar lada ba ce za su samu saboda mm. sun taimaka an hiddo yaro daga duhu an abin nan shi an enrollment shi makaranta kuma ya sami ilimi bakin gwalgwado mm. to kaga ba karamar taimako ba ne su makan suna da lada mm. mai tsoka Eto eh amma amma ibrahim ka ce fa an ba ku kuma wanda yake wakilin ku kenan a bangaren jiha ma misali an ba da mataimaki ko kuma shawarci kun taba tattara kanku kun je kun same shi cewa kai wakilin mu ne fa kai zaka wakilce mu wurin wannan gwamnati kai ne idan mu kai ne bakin mu kai ne jin mu kai ne kunnan mu kai ne ido kai ne komai mu je gaban gwamnati ka faɗi ga mu. kun taɓa tunanin ku wannan yunkurin ko kuma kun taɓa yi mun taɓa yi mai courtesy call mm. muka ga mai m and objective na wannan kungiya mm. da kuma actually ya accepting da shi wace irin na kasa yake da ita shi ma blind ne eh na gane yana da larurar shin gani mm. yes so gaskiya mun gaya mai kuma ya shirya yake duk abin da muka rubuta muna bukata eh. a gwamnati insha Allah zai fi waɗin ɗin a wajen gwamna. An daɗe da yin haka ko kwanan nan? A kwanan nan aka yi wannan gaskiya. Eh to wato kuna nan kuna baza ido ku ga me zai faru. Yawa. To ka san an ce naka shi ke ba da kai wani lokaci idan ana samun matsala ko kuma ana samun irin wanda za su wakilce ku ya zama kuma ba sa abin da kuke so ya za ku da su a rai. Gaskiya mu muka samu irin wannan matsalar. Hmm. Za mu rubuta me ake ce mashi ya za a ce mashi. Takarda? Yawa. Kamar hmm. petition kenan? Eh kamar koki. Za mu rubuta yawa za mu rubuta petition mm. Mm. zuwa wajen gwamna na ce to gaskiyan wannan essay da ka mu mai mm. aikin shi yadda ya kamata mm. kawai yana samun kuɗi ne sa a jihu a da da bako ya sha kwai yawa idan yanzu kai a matsayinka na ibrahim sale da kake tare da wannan kungiya ko kuma kusan kake shugabanta ita wannan kungiya ta katsina blind intellectual club idan gwamnati ta tambaye ku to zo kai malam ibrahimu me za mu yi muku ne wai duk kuka dame mu da wannan kungiya kungiya me za ka ce me on my own mm. ni ra'ayina in zan nemi gwamnati ta taimaka mu da mota domin mu rika bi kwararo kwararo lungu lungu muna sakulo yaran nan ni attention na ya koma zan yaran nan saboda ina san kamar yadda na samu su samu yaran nan samu Ibrahim Sale na gode kwarai da ka samu yin magana da mu kuma sai wani jikon Allah so in ta kama za mu saki wayoyo ka Ibrahim Sale kenan na Katsina Blind Intellectual Club a jihar Katsinan Najeriya a madadin bakon namu da ya tattauna da mu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To madalla Usman kenan aka saurara da mutanensa. Yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana. an fara shirin jaridu ne da jaridar daily guide wacce ta rawaito kira da shugaban kasa john rahman muhammad ya yi wa mutanen jihar ashantin ghana da su sake zabensa ya ci gaba da rike mulki a karo na biyu a zaben shekarar 2016 ganin irin ayyuka da ya yi na kyautata rayuwar al'umman kasar jaridar daily guide ta ce shugaba muhammad ya ci gaba da bayani yana cewa ya riga ya kafa tubali da zai dora ci gaban jama'a da tattalin arziki cikin gaggawa don haka akwai buƙatar bashi daman ya ci gaba da ayyukan da ya fara su sai kuma jaridar ganyen ta wacce ita kuma ta rawaito hulicin shugaban hukumar zaben kasa mrs charlotte osai inda ta gargadi jam'iyyun siyasan kasar da su ja kunnen magoya bayan su su biye wa ka'idojin zaɓe don gane ta fito wannan zaɓen da za a yi da kyakkyawar sunanta jaridar ta ce da take ci gaba da bayani a wurin taron koli na zaman lafiya da kungiyar rotary club ta shirya da haɗin gwiwan kungiyar eib shugaban hukumar zaɓe mrs osai ta ce idan zaɓe bai je daidai ba zai kawo tashin hankali da rigingimu a cikin ƙasar don haka wajibi ne mu haɗa hannu mu tabbatar da wannan zaɓe cikin zaman lafiya ta ce alhaki ta yi a wuyanmu mu haɗa kai mu tabbatar da zaman lafiya da ci gaba don kare gana da ƙananan yaran ƙasar ita kuwa jaridar da chronicle ta bugo bayanin reshen kungiyar lauyoyin ghana na jihar bunu a hafo cewa yawan kai karar hukumar zaɓe a koda yaushe a kotun koli ta ƙasa akan lamurin da suka shafi zaɓen ƙasar na tabbatar da akwai wasu kurakure da ake tafkawa musamman ma akan rashin saurare da hukumar ba ta yi ga wasu jama'a jaridar da chronicle ta ce shugaban kungiyar lauyoyin na jihar bunu a hafo mr tuwa yabuwa ya kira ga hukumar zaben da ta yi aikinta yadda ya kamata don tabbatar da ganin an yi zaben gaskiya da adalci ko mai buɗe cikin mutunci yadda kowa zai amince da sakamakon zaben da zai kai demokuraɗiyyar ƙasar a wani babban matsayi jaridar ta ce shugaban lauyoyin bunu a hafin ya yi wa'annan jawabai ne a wurin bukin zagayowar ranar shari'a a ghana a birnin sunyani idan muka leka jaridar daily graphic za mu ga ta ɗauko kira da hukumar wutar lantarki take yi wa ma'aikatar kasuwancin wutar lantarki ta ecg ta ghana da ta saurara ma wasu muhimman ma'aikatu a kan aikinta na yanke wuta da take yi na gama gari. Jarida ta ce, wa'annan ma'aikatun da sun hada ne da na kiwon lafiya da na tsaro da makarantu. jaridar daily graphic ta ce a ranar Litini ne ma'aikatar sayar da wutar lantarki ta fara wannan aiki na yanke wuta a fadin kasar baki ɗaya don karɓo kuɗaɗinta da suka saura a hannun mutane a cikin manyan ma'aikatu da aka yanke wa wuta akwai kamfanin sarrafa sitaci da aka farfado da shi ba daɗewa ba da kuma sabon filin wasa na cape coast da aka buɗe a kwana-kwanan nan jaridar daily graphic ta ce wata sanarwa da hukumar wutar lantarkin ta fitar ta yi ba wa ma'aikatar ecg akan wannan yunkuri da ta yi na karɓo basussukanta daga masu amfani da wutar lantarki ba sani ba sabo da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana toma adalla albarkacin watan ramadan ga nasiha daga kur'ani mai tsarki mai magana da ku shine muhammad bashir na'ibin ladanin masallacin bega da ke nan abuja ibn taimiyya ya faɗa a cikin mulakhasul fiqhiyya ya nuna dalilan da suke sanya a haɗa sallah dalili ne guda uku zuwa hudu dalili na farko shine akan haɗa sallah saboda ruwan sama akan kuma haɗa sallah saboda ainihin wato duhu mai tsanani akan kuma haɗa sallah saboda tsananin zafin rana akan kuma hada sallah saboda sanyi ne tsanani sosai sosai saboda haka wa'annan su ne kusan dalilan da suke sanya a hada sallah kamar yadda ya tabbata a shari'ance akan so a takaita ai karatu saboda dama ai an hada saboda ya zama an yi saving din ta mutane sun dan samu sauki sun maza sun koma gida idan ruwa ne kafin ruwan ya sauka kila ko kuma ruwan kafin ya karfi ya yawa gari ya tabo ya abin nan sai ai maza a hada sallan saboda mutane su ainihin wato koma gidajen su idan kuma tsananin duhu ne sai a yi maza a ainihin wato dan gaggauta haka dai misali kamar musamman sallah na biyu din kafin gari ya ƙara ke ƙara rufewa din saboda dama an yi ne saboda a ainihin wato sauƙaƙa mutane daga ainihin matsanancin duhu da suke da yake a wannan ainihin wato lokaci akan hada sallan magriba da isha sannan kuma akan ainihin wato hada sallan la'asar da ainihin wato azhar idan akwai dalilin haka asuba ba za a hada da sallan azhar ba saboda kasancewa tana da ainihin wato lokaci mai yalwa wato shi hada sallan kamar yadda muka faɗa a baya duk wanda ya yi ya yi koyi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin yana daga cikin sunnoni kuma shari'a ta ainihin wato yi mashi stam ta ainihin wato yadda da shi wannan ibada kenan kaga ya nuna idan mutum ya aiki da shi zai samu lada ɗoriya akan wanda bai aiki da shi ba saboda haka idan ni na haɗa sallah kai baka haɗa ba yanzu ina da abu biyu ayyuka biyu na yi na yi aiki da sunnan annabi sannan kuma na yi sallah a cikin jam'i to allah ya karba yanzu mun zo ga ra'ayin da ku masu sauro kuka aiko mana Salamu alaikum sunana baban rabi daga jihar Yobe a wani lokal gamma a guru. Ina kai kuka na ga mai girma gwamnan jihar Yobe mai adalci wannan kwangila da aka fitar don a taimaki jama'a to fa wannan mutane wanda suke jagorantar mu kan kansu suka rabawa matasa da yawunsu nake magana na lokal gamman na guru ba su ba mu ba mai girma gwamnan jihar yobe dan allah dan annabi in ka ji sakona ka yi rubutun ko kuma ka bi salsala ka ga in dai matasa ake so a taimaka babu yaro dan shekara talatin assalamu alaikum sashen hausa na muryar america mai magana ismail siraja safana da ke katsinan najeriya a gaskiya game da yaƙi da cin hanci da rashawa ana nuna ɓangaranci ɗayan ɓangaren saboda wasu wasu ba su diba laifukansu sai dai wani ɓangaren guda suke ta mammatsa ma wa'ancan mutanen kamata inda an ce za a yaki da cin hanci da rashawa kowane bangare ne ake tunanin mutum ya ci hanci da rashawa ya kamata a gurɓanar da shi a gaban kotu ba wai dole a ce dan adawa shi za a rika eh, gurɓanarwa a gaban kotu ba wannan hakan ba adalci ba ne ba muna fatan za a gyara. To madalla yanzu mun zo ga mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. shugaban hukumar leƙen asiri na amurka cia john brennan ya ce harin ƙunar bakin wake uku da aka kai a tashar jirgin sama na istanbul a turkiya akwai alamu tabbatattu cewa rashin imanin aikin isis ne daga nan ya gargaɗin cewa ƙungiyar ta 'yan ta'adda za ta yi ƙoƙarin kai irin wannan hari a nan amurka shugabannin amurka da kanada da mexico da kakkausar lafazi sun yi watsi da guguwar shinge kasuwanni da hana cuɗanya ta kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya shugabannin sun bayyana haka ne jiya laraba a wani taron koli da shugabannin kasashen da suke arewacin nahiyar amurka suka yi a birnin ottawa na kanada jiya laraba ne aka tuhumi wani dan ƙasar birtaniya kan zargin mallakar makami bayan da jami'an tsaro suka ce ya yi yunkurin kashe ɗan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump a farkon watan nan a wani gangami a birnin las vegas masu taya masu gabatar da kara a gaban kotu tabbatar da tuhuma da ake kira grand jury da turanci a nan amurka sun tuhumi michael sanford dan shekaru 20 da haihuwa da zarge-zarge biyu na daya cewa shi yana amurka ba bisa ka'ida ba na biyu kuma ya mallaki makami da hana jama'a ai harkar gwamnati tafiya da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sawu imam aliyu da ya taya na gabatarwa da jubairu jodo ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu zubairu ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri a shirinmu na kare hudu sai an jima ku.